Barkan ku da haka wa matasa shirin labar matasa ke saurari a daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rabia mai Kano ya ne Rabi da dama. Lahiya lau Fanta ya wajen ki. Alhamdulillah Rabi. To Fanta yau ke dauke da shi? To Rabiyo dai zamu fara ne da kai ziyara garin Doso inda kimanin matasa sun suka samu horo a fannin noma da kiwo. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau zamu je da ku garin Taba domin tabo zancen yawon biɗa wanda matasa ke tafiya. Da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa shi. Rabi ranakun 27 da ranar 28 ga watan Juni da ya gabata su ne ranakun da aka gabatar da wani taro na matasa 'yan kasuwa a nan Nijar. Fanta haka ne kuma taro ne wanda kungiya mai zaman kanta Jonas Action and Leadership ta tsara karkashin taken kasuwancin matasa da cigaban kasa. Ga tsokacin da Cerno Ali jello shugaban kungiyar yayi wanda aka fasara muku. Eh, Muna halartar wani dandali da ya tara matasa fiye da 650 a tsawon kwanaki biyu tare da ƙwararru da suka fito daga kasashen waje domin tallafa mana cikin ayyuka na cikin gida domin ganin takaka za a taimaka waɗannan matasa. Batutan da aka taɓo su ne matsaloli da damammaki da ke da alaƙa da ci gaban masana'antu. Rawar da ɓangare masu zaman kansu suke takawa ya za a ƙarfafa shi domin bunƙasa yin gogayya a ɓangaren ƙananan hukumomi. Haka kuma da magana kan ayyukan tafi haifar da 'yancin gashin kai na a yankuna. Rabia satin da ya gabata garin Doso aka kaddamar da zaman farko na wani horo a fannin noma da kiyon kaji. horo ne wanda cibiyar inran ta yi wa kimanin matasa 60 na garin ga fasarar rahoton da abikiyar aikinmu na na hadiza hassan ta shirya muna wanda ya kirkiro aikin isa usman abdu kadiri ya sanar da cewa ba da horon ba wai matasa masu diploma kaɗai ba ya shafa sa idan da muka yi alkawari shine mun yi rijistan dukkan lambobin whatsapp domin saka su cikin wani dandalin whatsapp domin matasa da suka halarta ga wannan horo su kasance cikin alaka da junansu da kuma kwararru domin su samu zarafin ci gaba da aiki ta yanar gizo kuma abu na biyu muna nan muna ganin yadda za mu je wajen bagiri domin ganin ko bagiri za ta iya yin wani abu. Malartan sun ce ba da horon ya kara musu masaniya. Mun kuyi abubuwa da dama da ba a koya mana su ba a makaranta. Mun zana jarabawa kuma mun yi ta zahiri. Na ji daɗin ta zahirin tunda an gwada mana yadda ake haɗa fangale. Mun san irin shibka. Insha Allah za mu yi namu ƙoƙarin don mu hudda su kumya. Bayan wannan horo ina son kafa wani aiki na zan yi amfani da dukkan hanyoyi hanyoyi domin tabbatar da gurina. A nashi bangare wanda ya girka aikin ya sa kira ga mahalartan domin su yi aiki da sanin da suka samu kuma wajen mahukuntan jihar ya sa kira na a tallafawa matasan jiha. Noma na ɗaya daga cikin ayyuka mafi mahimmanci a ƙasa don haka gwamnati ya kamata ya tallafa bibiyar matasa masu masana'antu domin bunƙasar da wannan sashen. Fata bari mu koma garin gaya wannan karon in da ranar Asabar da ta gabata hukumomin garin suka tsara wani taron wayar da kai zuwa ga 'yan kabu-kabu. A lokacin wannan taron Rabi an kara tunatar da su 'yan kabu-kabun ka'idodin tuki ga dai fasarar rahoton da abokin aikin Fadal Alu ya shirya mana. Hawan kabu-kabu ya zama abin sabo a kowace safiya ga mazamna birnin Gaya wata hanyar shigar kuɗi ce ga iyalai da dama don haka ya zama wajibi a sake shirya da tsarin wannan sashen a kuma ƙarawa masu ruwa tsaki kayan aiki. Musa Saidu babban sakataren gundumar gaya. Wannan yini na wadda kai na cikin tsarin sake shirya wannan aiki na bashi daraja. Muna son wannan aiki a daidaita shi ta yadda zai kasance mai amfana sosai domin wani tallafi ne mai muhimmanci ga tattalin arziki jiha da da'ira musamman ma. Yana da mahimmanci a kasance da takardun moto cikin daidaito don amfano ko da an yi hatsari. wannan ne aka bayyana wa mahalartan yadda Allah za mu yi kokari mu yi ma baburan mu takardu tun daga kuɗin kabu-kabu har ma ga rudanin da ake samu duka wannan zai kare daga bisani an gudanar da wata babbar ƙididdigar mutanen da ke wannan sana'ar kabu-kabu a cikin garin gaya. rabi wai kin san jihar Tawa? Sosai ma kwa fanta Ai nisan kilomita biyar da hamsin ne tsakanin ta da babban birnin Yamai. Kuma ni abin da ya birge ni ma a can shine kusan kowa kasuwanci yake. Ai an zo wurin Rabi shi yasa matasa da dama in sun tashi tafiya yawon biɗa sukan zaɓi garin na Tawa. Bar ma ki shi ƙarin bayani a cikin wannan rahoton wanda Rukaya Abdulrahman ta shirya mana wanda aka fassara muku. A yin titunan birnin Tawa da kewayen Kasoni ana haɗuwa da matasa da ke yawo suna sayar da kayayyaki daban-daban. Sun fito ne daga wasu jihohi na ƙasa domin neman abinci. Daga Dungugun ƙasar Moko muka hoto, mun kai shekara goma sha bakwai da muke zuwa muna komowa. Sai mu zo mu yi yan ayyukan neman kuɗi, an damana ta zo kuma mu koma noma. To so aiwo dai ni yanzu abin da nake yi sai da shayi da madara da biredi. Yanzu idan na lissafa na wuce shekara goma sha biyar a nan garin. Daga doso nike ina sai da ampul, ina shafshaf, ina grefage, kuma ina yar Dan shekaru talatin Isaka ya fara wannan harka yau da shekaru kimanin goma da suka wuce, kuma da kudaden da yake samu ta hanyar waɗannan ƙananan sana'o'i ne yake biyan bukatun iyalinsa da ya baro a jiharsa ta ainihi. Ina nan tun a shekara ta da goma sha biyu a nan cikin garin ina zuwa gida duk shekara sai in dawo. Muna samun abin da muke aika mutanen gida cikin kasuwanci na yi aure ina da 'ya'yan mata biyu kuma na sayi babur kai ba abin da ban samu ba. Wannan tafiyar neman kuɗi ta cikin gida na taimakawa wajen bunƙasar tattalin arziki na ƙasa ta hanyar biyan haraji kamar yadda Abubakar Aliyu sakataren general na da'irar Tawa ke shaidawa. hijira cikin gida tana da alfanu ana samun masu aiki haraji da da'ira take karɓa ga wajen waɗannan 'yan hijira da suke ayyukan kasuwanci cikin birnin. Sai dai hukumomin da'irar na kokawa dangane da mamaye tituna da kewayen kasuwanni da matasan 'yan kasuwar masu yawo ke yi. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa jiki tare da Gungu Muhammad Dantani. a fuskar guje-guje su 300 suke 'yan Nijar na dukkan jahohi da suka kasance a birnin Yamme daga ranar 1 zuwa 3 ga watan Yuli domin halartar kwamɓalar ƙasa ta wannan wasar a rawaitar majalar gwamnati Le Sahel ta ranar 29 ga watan Yuni. Wannan kwambalar ana shirya ta ne domin tunkarar kwambalar duniya ta guje-guje da aka tanada cikin wanga wata a ƙasar Amurka. A fuskar ƙwallon ƙafa yau ne ake buɗa gasar kofin ƙasashen Afirka na ƙwallon ƙafar mata Maroko 2022. Karan farko zai gama Maroko mai karɓar baƙi da ƙasar Burkina Faso a ƙarfe 8 da rabi na yamma fafutukar karan za a yi su ne har zuwa ranar 23 ga watan yuli 2022 a nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na mun gode muku da sauraron shi da kuka za ku sake sauraron shi a lambar uku biyu biyar kyauta tare da airtel